عنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثون أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أو حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجاً والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعبروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما أمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a takwas ga watan ramadan hijira ta 1441 ya dace da ɗaya ga watan biyar shekara ta 2020 muna kusan ƙarshen suratul anbiya za mu ci gaba da tafsiri a yau insha Allah daga aya ta 83 waɗannan ayoyi da za mu karanta suna ɗauke da bayanin ijabar Allah tabaraka wa ta'ala ga annabawa wato annabawa sun roki Allah kuma Allah ya amshi ya amshi addu'ar su ya biya musu bukatun su eh, Allah madaukaki ya fara da annabi ayyuba alaihi wa ayyuba izla da rabbahu anni masani yadur wa anta arhamur rahimin wa ayyuba izna da rabbahu Allah madaukaki ya ce da kuma annabi ayyub wato yana cikin annabawan da Allah ke bada misali da su izna da rabbahu a lokacin da ya kira Allah mahalicinsa an nima saniyar turu lallai cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin kuma kai ne mafi jinkan masu jinkai wato ba wai gaba ɗaya labarin annabi ayyub Allah madaukake yake ba mu ba la akwai wasu muhimman abubuwa da ake so ka sani game da waɗannan annabawan muhimmin abin da Allah ke so ka sani shine yake gaya maka wato annabi ayyub yana daga cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salam wato yana cikin banu isra'ila shi ma wanda za ka samu a suratul an'ami aya ta 84 eh, Allah tabaraka wata'ala ya ya kirga waɗanda wato suka tabbata annabawa ne daga tsatson annabi ibrahim alaihi salam yana cewa wa habna lahu ishaq wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min zurriyyatihi dawuda wa sulaiman wa ayyuba kaga yana faɗa wa min zurriyyatihi daga zuriyar annabi ibrahim alaihi salam yace akwai dawud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun so kaga ya sanya annabi ayyub a cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salam wato abinda Allah ke so ya sanar da mu game da annabi ayyub shine addu'ar da annabi ayyuba yayi ita kadai ita ce Allah yake karantar da mu a wannan aya domin yace da rabbahu lokacin da shi annabi ayyuba ya kira Allah mahallicinsa ya kira Allah idan aka ce ya kira Allah ana nufin ya roƙe shi sai ya ce anni masani ya duru wa an ta rahimin a suratu sa'ad aya ta 41 nan ma ya ba da labarin annabi ayyub amma sai yace waskur abdana ayyuba izna da rabbahu anni masani ash shaytan bi nusbin wa'za shedan ya same ni da wahala da kuma azaba amma anan sai yace cuta ta same ni wato karkashin wannan ayar da aka karantar da mu abubuwa guda uku muhimmai da sun shafi akida Allah ya samu gani wannan aya guda ɗaya ta magana akan annabi ayyu tana ɗauke da abubuwa guda uku dukkansu kuma sun shafi tauhidi wanda yana daga cikin ainihin darasin da Allah ke karantar da mu saboda haka yasa duk wata magana da Allah ya akwai ilimi a cikinta Allah ka samu iya ganewa abu na farko wanda wannan aya take karantar da mu shine al'adabu ma ma'allahi bi al khairi ilayhi duk sa'ilin da za ka yi magana da Allah to ka yi ƙoƙari ka jingina masa alkhairi kar ka jingina ma Allah sharri wannan darasi ne guda kuma mai girman gaske domin ya kunshi darasin alkur'ani gaba ɗaya saboda duk alkur'ani in ka duba haka yake koyar me ake nufi ibafatul khairi ila Allah tabaraka wa ta'ala ka jingina alkhairi ga Allah amma idan sharri ne kar ka jingina shi ga Allah kai tsaye la ku lura da yadda annabi ayyub ya yi magana kaga cuta ce ta samu annabi ayyub Allah bai gaya mana wace irin cuta ba damuwa dai ko ma damuwa ta duniya wanda ta shafi jiki ko ta shafi dukiya ala kulli halin damuwa ce ta samu annabi ayyub yana son Allah ya kawar masa da ita wannan damuwar amma ka dubi lafazin da yayi amfani da shi wajen magana da Allah wato duk sa'ilin da ka yi magana da Allah ka kiyaye lafazinka <coughs> me yace izna da rabbahu lokacin da annabi ayyub ya kira Allah mahalicinsa ga abin da ya ce ma Allah masaniyar burru ya Allah cuta ta same ni ka duba lafazin da ya faɗa wannan shine ladabi ga Allah cuta ta same ni ai akwai bambanci akan ka ce ya Allah ka sa mun ciwo da kuma ya Allah cuta ta same ni akwai bambanci ko in ka ce ya Allah ka sa mun ciwo to ka koma zargin Allah ka koma fada ga Allah ka koma dora laifi ga Allah ka jingina mugunta ga Allah akwai abubuwa da yawa na aibu da ke karkashin haka dake annabin Allah ne bawon Allah ne sun fi mu sanin Allah kamar yadda manzon Allah ya faɗa ana alamu a'lamukum billahi wa akhshakum bi na fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoron sa duk wanda ya fi ka sanin Allah dole ya fi ka tsoron Allah Allah ka ba mu sanin ka wato ladabi na farko da muke samu wannan labari na annabi ayyub annabi ayyuba mai ladabi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala yace ya Allah cuta ta same ni kaga wannan ladabi ne ai ya san cewar cutar ba ta zuwa sai da izinin Allah ko babu cutar da za ta kama dan adam a duniya sai da izinin Allah amma duk da haka bai jingina wato zuwan cutar kai tsaye ga Allah ba saboda me saboda ladabi babu malamin da ya magana akan wannan matsala kamar ibn qayyim jawziya a littafin bada'i'ul fawaid a mujallal 1956. ya ce yace ba wai ga annabi guda bane a tariqatul ma'huda fil in ka dubi alqur'ani tun daga sama zuwa ƙasa farkon har ƙarshe zaka ga tsarin alqur'ani gaba ɗaya hiya anna af'alal ihsan Eh, af'al al-ihsan wal rahma wal jud tudafu ila Allah subhanahu wata'ala wato duk wani abu mai kyau to kai tsaye ana danganta shi ga Allah kamar misali rahama kamar abin da ya shafi kyautatawa duk wani abu mai kyau kai tsaye sai a danganta shi ga Allah wannan shine abin da alqur'ani yake mana ishara da shi fa yuzkaru fa'iluha mansuba ilayhi kai tsaye sai a ce Allah shi yake wannan rahama Allah shi ke wannan kyautatawar wato ana danganta alkhairi ga Allah kai tsaye wala yubna fi'lu ma'aha lil maf'uli saboda haka ba a koye waye aikin duk sa'ilin da ake magana rahama to sai a ce maka ta Allah ce ba a cewa wata rahama a'a kowace rahama ta Allah ce duk wata kyautatawa sai a danganta ta ga Allah kai tsaye fa idza ji'a bi af'alil adl wal jazaa'i wal uquba amma idan alqur'ani zai magana akan adalci idan alkur'ani zai yi magana a kan sakayya idan alkur'ani zai yi magana a kan ukuba to sai a goge danganta abin ga Allah kai tsaye sai a gina shi a kan abin da yake lil mas'uli ba a gina shi ga ainihin fa'ili wanda ne Allah subhanahu wa ta'ala wato sai a ɓoye abin ba za a danganta shi kai tsaye ga Allah ba wato da farko ka dubi suratul fatiha kadai kaga fatiha dai kowa ya santa ka dubi yadda fatiha ta zo ita kaɗai tana koyar da kai wannan ladabi misalinsa shine a lokacin da kake karanta fatiha ka ce ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici sai ka ce me siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai kai ni'ima gare su kaga ni'imar wa yake yin ta Allah ne saboda ka an danganta ni'imar kai tsaye ga Allah amma da aka tashi magana akan waɗanda Allah ya yi fushi da sufa sai aka ce gairin magbubi alaihim banda waɗanda aka yi fushi ka lura da wannan lafazi banda waɗanda aka yi fushi wala balina banda kuma batattu waɗanda aka yi fushi a kansu wato in ka lura shi ne ibnu qayyim yace fil jaza'i ta wajen bayani akan ni'ima idan da yake Allah yana magana akan ni'ima ni'ima shi kadai yake yin ta sai ya ce an'amta wanda kai kai saboda babu mai bada ni'ima in ba Allah ba saboda ka sai aka danganta alkhairi kai tsaye ga Allah amma da aka zo magana akan fushi fa fushin Allah sai Allah ya ce al-maghdubi alaihim waɗanda aka yi fushi aka yi fushi da su waye fushi da su ba Allah bane amma kaga ba a ce wanda kai fushi da su ba a surar suratul ba a ce banda waɗanda ka yi fushi da su ba a sai aka ce waɗanda aka yi fushi da su saboda ai fushin Allah abu ne mara kyau wanda bai kamata ba wa ya same shi ba so sai ya zama sai aka kawar da wannan fushi ba a danganta shi kai tsaye ga zatin Allah subhanahu wata'ala ba sai aka nuna waɗanda kai fushi waɗanda aka yi fushi da su saboda wani aiki da suka yi don haka yasa abin da ya shafi adalci la shakka fushin Allah adalci ne sannan jaza ja'uhu sakayya ce wanda yake yin daga wanda ya cancanta to amma duk da haka ba a danganta shi girratin Allah kai tsaye saboda tabbatar da wato adalci ga Allah da kuma ƙara girmamawa da samar da kamala wato ta sashin tauhidi ibnu qayyim jawziya ya ce haka in ka dawo ga tarihin annabi ibrahim alaihi salam shine kakan annabi ayyub tunda Allah ya gaya mana annabi ayyub yana cikin jikokin annabi ibrahim alaihi salam a suratul shu'ara annabi ibrahim ya ce allazi khalaqani fa huwa yahdini Allah wanda ya halice ni shi yake shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin Allah wanda shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni a kaga waɗannan duk alheri ne sai ana ta dangantawa ga Allah ko Allah shi ya halicce ni shi yake shiryar da ni shi yake ciyar da ni shi yake shayar da ni saboda halittar da shirya da ciyarwa da shayarwa duka alkhairi ne saboda haka ana danganta su kai tsaye ga Allah amma annabi Ibrahim sai ya ce wa iza maritu amma in nayi ciwo fa huwa yashfini shi yake warkar da ni ka lura da yadda tsarin magana ta zo maimakon annabi ibrahim ya ce kuma idan ya sa min ciwo sai ya warkar da ni kaga bai faɗi haka ba idan allah ya sa min ciwo wannan na ƙasa ce bai kamata ba duk abin da ya zamanto na ƙasa ba a danganta shi ga allah sai dai kamala saboda haka mafi dacewa ka ce in na yi ciwo sai ya warkar da ni domin mai duk sa'ilin da cuta ta same ka to la shakka akwai dalilin da ya sa wannan cuta ta same ka ba wai wato eh, zalunci ne Allah tabaraka wata'ala ya dora maka ba amma inda zaka ce idan ka sa min ciwo kaga kamar kana zargin Allah ne saboda haka sai annabi Ibrahim nasaba al-khalqa wal hidayata wal ihsana bit ta'ami was saqi ta'ala annabi Ibrahim lokacin da yake magana da Allah sai ya danganta halitta ya danganta shiriya ya danganta kyautatawa ta wajen bada abinci bada abin sha wannan ya danganta su ga Allah kai tsaye amma da ya zo magana akan rashin lafiya fa sai ya ce wa maritu in nayi ciwo bai ce wa idza amrabani ba idan ya sa min ciwo a sai ce in nayi ciwo fa huwa ni Allah shi ke warkar da ni kuma kaga nan annabi Ibrahim kenan ga kuma annabi ayyu to ka dawo ga aljanu su kansu aljanu akwai musulmai a cikinsu musamman aka samu suratul jinni in ka dubi aya ta goma musulman aljanu suke bayani suka ce wa anna la nadiri a sharrun urida bi man ardi mu ba mu sani ba shin sharri aka yi nufi ga waɗanda ke kan doron ƙasa saboda da can aljanu suna samun damar tafiya sama suna hawa wato suna zuwa sama suna samun damar leƙe da sauraron abubuwan da Allah ta wa ta'ala yake saukarwa na wahayi ga mala'iku to daga lokacin da Allah ya aiko annabi sai wannan damar aka datse ta shine eh, aljanu suke cewa to hana mu isa sama dinnan nan ba mu san dalilin shi ba shin wani sharri aka yi nufi za a saukar duniya an yi nufin sharri ne ga waɗanda ke doron ƙasa saboda su suna ganin alkhairi ne tunda har za su iya leƙen su saurari sirri na mala'iku su dawo doron ƙasa su gaya ma wasu bokaye kaga ai an taimaki mutanen duniya ga wani abin da muke jifa saboda ai gudanar da al'amarin duniya yana hannun Allah to saboda haka Allah yakan sanar da mala'iku ga abin da zai auku a doron ƙasa din nan wato duk musibar da take aukuwa a nan Allah yakan sanar da mala'ikun yakan sanar da mala'ikunsa to saboda haka waɗannan aljanu za su kasa kunne da sun ji sai su zo su gaya ma bokaye su gaya wa matsafa da sauransu waɗanda ke mu'amala da su to amma lokacin da Allah ya koma zo sai ya datse sai ya zama to ba sa samun isa yanda da suke samun isa ba wai sun daina bane har yanzu suna yi saboda haka yasa kaga har yanzu akwai bokanci amma tasirin bokanci a yanzu bai kai yanda yake da tasiri kafin zuwan manzon Allah ba saboda a wancan lokacin sararin samaniya babu wata garkuwa kyale ta aka yi aljanuna shawagin su yadda suka ga dama za ka samu ba ma masu hukunci a wannan lokaci sai bokaye saboda ka duk abin da ya faru a ce a je wajen boka da an je kuwa sai a samu mafita amma lokacin da Allah ya aiko manzo sai ya daddace kafofin gaba daya saboda saukan wahayi saboda saukar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aljanu suke cewa to ba mu sani ba shin hana mu damar sauraron nan sharri aka yi nufi ga waɗanda ke doron ƙasa kaga ba su danganta sharrin ga Allah ba aiko sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada amma da suka zo maganar shari'a fa sai suka danganta ta gai kai tsaye da Allah tabaraka ta'ala ko kuwa dai Allah mai iko da duniyar ya yi nufin wata shari'a ne ga waɗanda ke zama a doron ƙasa shi yasa ya hana mu isa ga inda muke zuwa in ka koma tarihin annabi Musa da Alkabir wanda shi ma mun samu misalai da yawa a ciki lokacin da suka hau jirgin ruwa alkhadir ya fasa wannan jirgin ruwa lokacin da yake annabi Musa bayani yace na fasa jirgin saboda fasa jirgi ai aibu ne fa aradtu an aibaha ni ne nufin in aibanta jirgin bai danganta aikinsa ga Allah ba amma da ya taho wajen marayu waɗanda ke wani birni wanda suke da wato dukiyarsu da ta zamanto tana ƙarƙashin wani kango wanda kagon nan ya nemi faduwa alkhadir ya ce ma dai musa su tsaya su tayar da wannan gini sai ya gaya masa wa kana tahtahu kanzul lahuma karkashin wannan kago akwai wata taska akwai wata dukiya ta marayu guda biyu wa kana abuhuma salihan baban su mutumin kwarai ne anan sai mai da aikin ga Allah fa arada rabbuka sai Allah yayi nufi kaga bai danganta alkhairi makansa ba sai mai da shi ga Allah amma wancan aibu da ya aikata na fasa jirgi sai dawo da shi makanta wato abin nufi a nan shine duk sa'ilin da za ka yi magana game da Allah tabaraka wa ta'ala to ka danganta tsantsan alkhairi gare shi duk abin da ya zama to tsantsa ba alkhairi bane kar ka danganta shi ga Allah sai dai ka gina shi alal maf'ul eh, lil maf'uli kamar yanda a wannan eh, wanda karatun da muka yi misali wa anna la nadri asharrun urida kaga eh, bina'un ne alal maf'uli urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum nan kuma sai aka tabbatar da aikin ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine fa'ili wato ka'idar ita ce wannan ka'idar ta zo a suratu ali imran wannan ka'ida ta tauhidi Allah ya yi magana a kanta a aya ta 26 inda yake cewa qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha me yace a gaba biyadikal khair alkhairi a hannunka yake ya Allah so mun ji cewa alkhairi yana hannun Allah ko to sai kai tambaya ko shin a alqur'ani akwai inda aka ce sharri yana hannun Allah babu masana qur'ani sun ce babu ko akwai babu amma kaga Allah ya ce biyadika alkhairu alkhairi yana hannunka innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne bisa dukkan komai amma babu shakka sharri baya aukuwa sai da nufin Allah akwai wani abin da zai auku duniya Allah ba tare da tsarin shi ba sai da izinin Allah amma ba a danganta sharri kai tsaye ga Allah sannan an samu hujja ta hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib lokacin da yake magana yana cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zai yi nafila cikin dare daga cikin addu'o'i da manzon Allah yake buɗe sallarsa da su akwai wannan addu'a wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifan wama ana minal mushrikeen inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin allahumma antal maliku لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك سيما الله يتي والخير كله في يديك والشر ليس إليك ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaika hadisin al-Imam Muslim wato idan annabi zai tashi nafila cikin dare sai ya fara wannan addu'a wanda addu'an nan gaba ɗaya ta tattara rukunnan tauhidi addu'ar tana ɗauke da bayanin tauhidi mai yawa daga cikin addu'ar annabi ya ce wal khairu kulluhu fi yadayka alkhairi duka yana cikin hannuwanka ya Allah sai manzo Allah ya ce wa sharru laysa ilaika. shi sharri ba a danganta shi gare ka to kaga kenan annabi ayyub a labarinsa a wannan aya daya Allah ya karantar da mu wani ladabi da ya kamata mu sani duk sa'ilin da za ka yi magana da Allah karka danganta mu mara kyau gare shi misali ai annabi ayyub addu'a yake muna da bukatu ko saboda haka lokacin da ka tayi roƙo Allah ya ce Allah ka sani ka sa mun ciwo shekara 30 ina fama da jinya wannan ladabi yayi akwai ladabi ba ladabi wato baka bi tsarin addu'ar annabi ayyub ba Allah ta sa mun ciwo ai kana zargin Allah ke. maimakon haka bai kamata ka ce Allah cuta ta same ni ya Allah wata cuta ta sa karka ce ta samu hakika kam ai ba wanda ya isa ya ba da izinin isa cuta ga dan adam sai Allah an sani cuta ba ta kama ta sai da izinin Allah amma karka danganta cutar kai tsaye ga Allah ba wai dan ba Allah ne yake kaddara aukuwanta ba sai don me sai dan ka zama mai ladabi ga Allah saboda duk abin da ka ga ya auku akwai dalilinsa Allah misali yanzu annoba da ta auku ma duniya ai tuntuni manzo Allah ya gaya mana akwai dalilin annoba ko zina fasikanci riba man duk sun zo cikin hadisin manzo Allah idan riba ta yawa manzo Allah ya ce komi yawan arziki sai an koma tsiya to ina ci abin da ya faru kenan da duniya ta yi arziki an samu karfin arziki har ana ganin ma ba za a talauci ba manyan kasashen duniya suna ganin ai yanzu kan talauci ma sun yi ban fada da shi amma in ka dubi tsarin tattalin arzikin gaba ɗaya akan riba aka gina shi sai Allah ya turo kwayar annoba guda ɗaya daga cikin kwayoyi biliyan sau biliyan sau miliyan 150 da suke aje guda ɗaya yace ga bari mu gani wala ya ya'lamu junuda rabbika illa huwa saboda kai sa fada da Allah ba zai yi ba da Allah ya turo kwaye cuta guda sai ya ragargaza arzikin manyan kasashe dukiyar da aka tara ta riba sai da Allah ya narkata kaga hadisi manzo Allah sai tabbata gaskiya da idan an gaya maka duk inda mutum ya tara dukiya ta riba manzo Allah ya ce komai dadewa sai ya tsiyace da idan an gaya ma hadisin zaka yi shakka amma yanzu ba gashi na azili sannan kuma fasikancin ya kai har ma ana neman kasashen duniya kowace kasa ta yadda a yi aure tsakanin namiji da namiji ƙarara kowace kasa sai ta yadda an mai da shi doka ne saboda tsabar rashin kunya ga Allah sai sai gashi musiba ta zo saboda haka yasa babu kwayar cutar da za ta zo sai da izinin Allah amma duk da haka ba za ka danganta cutar ga Allah kai tsaye ba ba adalci ba ne saboda ayin ka lura akwai abin da muka yi sai cutar ta zo so idan ka ce Allah ka sa ma duniya cuta baka yi adalci ba ya Allah cuta ta samu duniya to wannan ta dace da tsarin addu'ar annabi ayyu alaihi salam abu na biyu da wannan aya take karantar da mu wato annabi ayyuba ya tabbatar mana al'amarin kaddara gaba daya yana hannun Allah ne فلا قدرة لأهد على جلب نفع أو دفع ضر إلا بأمره تعالى باب wani أدم adam wanda ke iya samar da amfani ga wani إيا wani ɗan adam da ke iya kawar da wata cuta ga wani wallahi sai da izinin Allah saboda in ka ga mutum ya rabu da wata cuta da ta same shi wannan Allah ne ya ga dama amma ba ƙarfin mutum ba ne. ba mai iya samar da alkhairi wato sai Allah ba mai iya kawar da wata cuta sai Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka yasa annabi ayyuba ya kira Allah shi yasa annabi ayyuba ya ce eh, Allah ya ce mana wa ayyuba iznada rabbahu ayyuba lokacin da ya kira mahaliccinsa anni masani yadur ya Allah cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin kuma kai ne mafi jinkan masu jinkai wanda ya nuna maka babu mai baka waraka saiwa sai Allah saboda haka ko da ma akwai wani magani da kake sha wallahi wajibi ne ka gyara zuciyarka kada ta koma dogara da wannan magani zuciyarka tafi dogara da waye zai baka sauki shine Allah wani babi ne na tauhidi wanda mun samu na kasa a kansa tun dadewa galibi yanzu zukatanmu suna ga kwayar maganin ba ga Allah ba wanda shi yasa annabi ayyubu ke cewa wa anta arhamur rahimin kuma in mun lura samar da waraka aikin Allah ne ba ciwo ba magani bane ba kuma wani tsari na likita bane duk inda likita ya kai ga kwarewa ba shi da damar ya warkar da wani da likitoci suna warkarwa na tabbata da a yau dai likita baya mutuwa ko ai da mu da su duk muna tafiya wanda ya gwada maka kenan ashe ba su da dabarar kare kansu duk wata cuta da ka sani za ta iya kama wani tana iya kama likita yanda mutane ke mutuwa haka likitoci na mutuwa saboda haka annabi ayyuba yana karantar da mu abinda Allah ya faɗa mana a suratu ali imran ne qul innal amra kulluhu lillah al'amari baki ɗayansa na Allah da haka kada ka yi tunani akwai wani tsari wanda ɗan adam zai kawo wanda zai samar da maslaha ma duniya wanda ya kauce ma tsarin Allah wannan ba karamin tunanin banza bane babu wanda ya isa ya kawar da tsarin Allah tabaraka wa ta'ala sai dai kai ka iya kokarin ka amma al'amari gaba ɗaya yana wajen Allah a cikin suratu yunus aya ta 107 Allah madaukake ya ce wa in yamsaka Allahu bi burrin idan Allah ya wato ya same ka da wata cuta fala kashifa lahu illa huwa babu mai yaya wannan cuta saiwa sai shi Allah wa in yuridka bi khairin in ku Allah ya nufin ka da wani alkhairi fala radda li fadlihi babu wanda ya isa ya mayar da wannan falalar tashi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim a suratul wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa waye wanda addinin sa yafi kyau fiye da mutumin da ya mika rayuwarsa ga Allah me ake nufi da ka mika rayuwarka ga Allah shine eh, eh, aslama wajhahu inji Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ya faɗa a suratul luqman aya 22 wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin wanda ya miƙa rayuwarsa ga Allah yana mai kyautatawa faqad istamsaka bil urwati al to yayi riko da igiya mai karfi me yake nufi da ka mika rayuwarka ga Allah ka yarda cewar babu wani tsari da zai kare rayuwarka sai tsarin Allah babu wani magani da zai samar maka da cikakkiyar waraka sai Allah babu wata kariya da za ta iya ba ka tsaro sai kariyar Allah saboda haka zuciyarka ta tsaya ga wannan wanda in ka dubi madarijin saliki na bayanin ibn qayyim kenan da malamai suka yi ya kawo a littafin yana mujallar na shafi na tikin ma'anar ka miƙa fuskar ka ga Allah shine ka miƙa rayuwarka gaba ɗaya ga Allah ka miƙa rayuwarka ga Allah ka yadda babu wani abin da zai same ka sai Allah ya yi nufi kuma duk wani tsari da aka ɗauka ba zai kare ka ba idan Allah bai samar da kariyar a cikin shi ba fa islamu wajhi ikhlasul qasdi wa du'a wa amalu lillahi wahdahu saboda ka mutum ya mika rayuwarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka mika rayuwarka ga Allah shine ka yarda duk abin da ya same ka Allah ne ya kaddara abin da bai same ka ba fa Allah ne ya kaddara idan kuwa Allah ya kaddara shin za ka yi dabaran kaucewa idan Allah ya kaddara abu zai same ka akwai maganin da zai hana wannan abin ya same ka wallahi babu shi saboda kai sa ba ne daɗin rayuwar kamar mumini shi mumini fita yake bai damu da cewar wata musiba za ta same shi ba saboda musibar ya yarda tana hannun waye tana hannun Allah amma ba wahalalle kamar wanda a tunaninsa yake ganin zai kare kanshi saboda ka in gari ya waye to yau kuma ya za mu yi mu daga miyagu ga cututtuka ga mayu ga waye saboda haka shi yana ganin zai iya kare kansa to wahala ta same shi amma wanda ya nika rayuwarsa ga Allah ya yarda ba abin da zai same shi sai wanda Allah ya kaddara lan yusibana illa ma kataba Allah lana saboda haka in ka fito ba ruwanka da tunani wani maye wani mugu wani waye wata kwaye cuta za ta same ka wannan duk dama Allah ya isar maka su ko waka fallahu na gita ba ta fita ma da tunanin wata kwayar cuta ko wata wata musiba wani mugu wani mayela abinda Allah yake nema wurin ka shine ne imani sauran kuma ka bar masa mutuna wasiyar da annabi yayi ma Abdullahi bin Abbas wasiyar da eh, manzon Allah ya masa wanda hadisin yana 40 hadisi yace masa ya gulamu inni uallimuka kalimatin ya kai yaro zan koya maka wasu kalmomi ka riƙe su yaro ake gaya ma kalmomin nan saboda tauhidi ne mai ƙarfi amma yaron ba neman tuwa bane gashi ya amfani manya manzo Allah ya ce ihfazillah yahfazuka ka tsare Allah in ka tsare Allah me zai faru Allah zai tsare ka wato ka tsare tsakaninka da Allah shikenan sauran tsaron ka bar ma Allah aikin gadinka da tsare rayuwarka ka bar ma Allah saboda Allah shi ne masanin gaibi sai ba ka iya sanin gaibi ba ka sanin abin da ido bai iya ganin sa sai ce ta tajidhu tujahaka in ka tsare Allah zaka tarar da Allah a gabanka wato matukar mutum yana tsare dokokin Allah to wallahi duk inda damuwa ta zo take waraka take samunta sai eh, saboda Allah ya riga ya baka tsaron shi ya ce masa wai idan ta anta fasta in billah in ma neman taimako za ka yi ka nemi taimakon nan daga wajen wa wajen Allah wa alam yace wa annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da duk duniyar nan za a hadu a ce za a baka wani amfani lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka qad katabahu Allahu wato duniya ba za ta iya samar da wani amfani gare ka ba sai abin da dama can Allah ya rubuta a ranar kaza mutanen gari kaza za su haɗu za su yi wani abu na taimako ga wani manzo Allah ya ce wa in ijtama'u wata riwaya ya ce wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayka in duniya za ta haɗu akan za ta cutar da kai wallahi ba za ta cutar da kai ba sai dai gwargwadon abin da dama Allah ya rubuta a kaddara cewa wannan abin zai same ka wannan hadisi fa muna karantar da yara ko arba'una hadisi manzo Allah a ƙarshen maganar sai ce rufi akil akalamu an riga an daga alkaluma din alkalami da aka rubuta kaddara din ma an daga waje fatis suhuwar kokin da aka rubuta kaddara kuma ba. manzo Allah yace sun rushe ashe kenan ba mai iya canza kaddara ko in Allah ya kaddara zaka mutu sai ka mutu ko ba ka bari? ina muka bar imani da kaddara ya kake ganin inda a ce babu wannan hadisi mu ce eh to lallai Allah ya bar tsaron a hannuwan mu ba tsaron mumini yana wajen Allah shine da alqur'ani ya faɗa mana shine da sunnar manzon Allah ta tabbatar mana Allah ka samu iya yadda. misali akwai akwai wani hadisi da ya zo a sunan abi yana kitabu sunna akwai kitabu sunna cikin sunan abi akwai babin da al-imamu abu dawud yayi sunan sababun fil qadri hadisin ibn shi shine abdullah bin fairuz yana ba da labari wani tabi'i ne ya ce ya zo ya samu ubayyu bin ka'ab ubayyu bin ka'ab sahabi ne sai ya ce masa kai sahabin manzon Allah ne saboda ka na san kana da wani ilimin da zaka warkar da ni yace masa wallahi a zuciyata ta fi nafsi shay'un min al akwai wani abu da ya auku a cikin zuciyata na kaikayi game da kaddara ban gama gamsuwa ba game da al'amarin kaddara fa haddisni bi shay'in la'alla Allah an yuzibahu min qalbi don Allah ya kai sahabi ka bani labari wani hadisi wanda a dalilinsa Allah zai kawar da wannan kaikayi daga zuciyata game da ilimin kaddara babban matsala yana da kyau mu sani bayan rasuwar manzon Allah wato daga cikin rukunan imani rukunin da ya fara samun matsala shine rukunin kaddara kuma wallahi wannan rukuni sahabbai sun mana gargadi game da shi shine rukunin ka yadda da kaddara wannan rukuni a kansa ne za a yi ta samun matsala har tashin kiyama game da imani da kaddara mu koma mu dubi aqida na salaf mu ya yaya suka ce mana game da al'amari na kaddara lokacin nan to kaga kenan bayan ma rasuwar Allah shi ad-Dailimi ibn ya zo ya samu Ubay ibn Ka'ab yake ce masa zuciya ta akwai kaikayi da na samu saboda haka da Allah ba ni wani labarin wani hadisi ko Allah ya kawar da shi sai ya ce masa to barin gaya maka game da kaddara barin gaya maka law anna Allah azzaba ahla samawati wa ahla ardihi da dai Allah zai kama sama da ƙasa gaba ɗaya ya banka su a wuta in ji ubay bin ka'ab ya ɗauki duk halittar da take sama da ƙasa Allah ya jefa a wuta sai ya ce masa wajibi ne zuciyarka ta yarda azabahum wa huwa gairu zalimin lahum Allah ya musu azaba bai cuce su ba idan zuciyarka kai tunanin akwai wani abin da Allah zai ma bawansa har a ga cewar Allah ya cuce shi to ba kai ma imani da kaddara ba ba ma san Allah ba saboda haka ba ma'anar ka ringa ba da tarihi shekara ta kaza mutane sun mutu to wa ya kashe su Allah ne kashe su wanda ya yi su ya kashe su saboda haka wannan ya zama hujja da yanzu za ka hana ya kashe wasu Ba baka da ikon hanawa baka kuma iya hana Allah ya kama bayansa ya hallaka su Eh, ubayi bin ka'ab ya ce inda Allah zai hada sama da ƙasa duka ya musu azaba wallahi in zuciyarka ta kudurta cewa Allah ya cuce su baka ma san Allah ba saboda ai ka ne ko shi ya yi su mallakansa ne mai halittar su ce kuma bayinsa ne saboda haka yana da damar ya yi abin da ya ga dama da su wajibi ne kowane musulmi ya yarda da wannan ubay bin ka'ab ya ce masa wallau rahimahum inda kuwa Allah zai hada duk halittun sama da ƙasa ya kai su aljanna kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim rahmat da Allah ya musu dinnan tafi aikin su wato ba dalilin aikin su bane in Allah ya ga dama duk duniya sama da ƙasa musulmi da kafiri sai ce kai duk ku shiga aljanna shin ka isa ka ce Allah ya zalunci ai da kai da kafirin duk mallakan Allah amma dai Allah bai tsara haka ba tun da bai riga ya tsara hakan ba yanda ya tsara shi ne zai tabbata amma wajibi ne zuciyarka ta yadda cewa babu abin da Allah zai yi mahalittarsa a ce ya cuce su sai ya ce walau ya ce masa walau an fakta misal uhudin zahaban fi sabilillahi ma kabilahu Allah minka ka sai ni ibnu dailami da a ce zaka dauki dukiyar da ta kai girman dutsen uhudu a ce kana da zinari wanda girmansa ya kai dutsen uhudu ka ɗauki wannan zinari ka ba da shi sadaka Allah ba zai karba ba sai zuciyarka ta yi imani da kaddara wato duk ibadarmu wallahi duk wata ibadar da za mu yi na jiki wannan ibadar ba ta karbuwa sai an dubi imani da kaddara tukuna ka yadda shin ka yadda da kaddara ko baka yadda da ita ba a lokacin da ya gama kaya masa sai ya ce masa wa alama anna ma asabaka lam yakun li yukhfaka kuma dole sai ka sani abinda ya same ka fa dama ba zai kuskure ka ba dole sai ka yarda da wannan idan wani abu ya same ka dama Allah ya tsara sai ya same ka wa ma aqta'aka lam yakun li yusibaka abinda ko ya riga ya kuskure ka dama Allah bai kaddara zai same ka ba wato ka yadda da wannan saboda haka wane ya mutu ta kaza ba dabara ka bane kai baka mutu ba a'a Allah ne ya rubuta sai ya mutu kuma ga dalilin mutuwa ta zo an gama kai da baka mutu ba ba dabara ka bace a'a Allah bai yi kwanarka ya kare bane ranar da kwanarka ta kare an gama lokacin yana yi zaka tafi saboda ka mu daina daukan mu daina daukan kisa muna tsora mahalittar Allah ba Allah ba Allah ya samu gane mu ɗauki kisa mu ɗora shi ga halittar Allah mu daina ɗora kisa ga Allah mu mai da al'amarin kisa ga Allah don aikinsa ne Allah kaɗai ke kashe bayi Allah kaɗai ke raya saboda ka da zaran ka yadda ai akwai wani abu da ke kisa bari za mu yi maganinsa tauhidin ka ya samu matsala wallahi dole sai mun koma mun karanta tauhidi me annabi ya karantar da mu a lokacin da ubay bin ka'ab ya gama gaya ma ibnu ne wannan amsa wani abin sha'awa a nan ne kafin ibnu dailami ya fita daga ɗakin sai ya ce to tsaya la alaika ban yarda ba an ya akhi abdullahi bin mas'ud tunda abdullahi dan mas'ud yana da rai ban yarda da amsar da na baka din nan ba naki dan girman Allah kar ka ɗauki magana ta nan kai tsaye ka wuce wurin abdullahi bin mas'ud ka je ka tambaye shi ya baka amsa idan ya baka amsa fa taf'aluhu fa'atika idan ya baka amsa sai ka gwada wannan amsar da ya baka da wacce na baka saboda ka gane maganar ba ta tawo bace maganar ta waye maganar ta manzon Allah ce ibnu dailami ce wanda hadisin yana al-musnad kuma ya zo a sunan ibn majah kitabul muqaddima yana babun fil qadari ibn dailami yace fa ataitu abdullah sai na tawo ga abdullah ibn mas'ud fa sa'altuhu sai da ce ma Abdullah bin Mas'ud ga bayanin da Ubay bin Ka'ab ya min game da gaddara fa fa zakara misla ma qala Ubay sai Abdullah bin Mas'ud ya gaya min daidai da abin da Ubay bin Ka'ab ya gaya min wato irin abin da Ubay ya gaya min shine Abdullah bin Mas'ud ya gaya min kuma lokacin da Abdullah bin Mas'ud ya gaya masa ya gaya gaya masa sai ya ce mar'a ah, shi Ubay bin Ka'ab da ya gaya maka ka zo guri na me ya ce maka ya ce bai yadda ba sai ka je guri na ko sai ce to ni ma tun da na gaya maka la alaika ban yadda ba an ta'ati ya huzaifa sai ka je wajen huzaifa bin yamani ni ma ban yadda ba je ka tambayi huzaifa ka je shin wannan amsar da na bayar ta dace ko bata dace ba in mu ibnu yace fa ce kai fa'ataitu huzaifa sai na zo na samu huzaifa bin yaman fa sa'altuhu na bashi labari tambayan da na mar ban gaya mar ga waɗancan abin da suka faɗa min ba fa la faƙala misla ma ƙala sai ya faɗa min irin abin da duk suka faɗa min to lokacin da ya faɗa min sai na mamaki sai na ce a ah, kafaji wanda na fara tambaya ta habi manzon Allah uba bin ne da ya zama ya tura ni ga ɗan Mas'udu Ɗan Mas'udu ya turo ni zuwa gare ka sai ce a ah, to ni ma ba za a tsaya kaina ba ka san abin da za a yi ban yadda ba sai ka je wajen Zaidu dan Sabitu ka je ka tambaye shi ko akwai dabarar da za ta hana ɗan adam mutuwa je ka tambaye shi in dai magana daga manzon Allah ce fa ataitu zaid ibn sabit sai na je ga zaid dan sabit fa sa'altuhu na tambaye shi fa qala sai yace sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah yana fada sai ya jera hadisin yanda ubay bin ka'ab ya karanta shi tun zamanin farko waɗannan sahabbai gaba ɗayan su sun bada wannan shaida sannan al-imam al-bayhaqi a littafin a sunan kubra yana kitabu shahadati da ya kawo wannan hadisin sai ce ba iyakar sahabban ba ma kenan wa ruwina fi zalika an ali ibn abi talib mun ruwaito wannan hadisin daga sayyidina ali ibn abi talib wa ubadah bin samiti haka nan ubadah bin sabit haka nan salman al-farisi waɗannan sahabbai duk sun tabbatar da wannan bi ma'ana ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabban shi wannan ita ce aqida akan kaddara don haka duk abin da za a yi an riga an gama shi kuma in ka koma littafin aqida na salaf haka zaka samu misali muqaddima ta matn al fi tahawiya ne yace malamin yace kullu shay'in yajri duk abin da kaga ya gudana a duniya bi qudratihi da ikon Allah duk abin da kaga ya gudana a duniya kai musulmi ka yadda wannan abin yana gudana da ikon Allah ne wa mashi'atihi da nufinsa wa mashi'atuhu na tanfuzu duk abin da kaga ya tabbata to nufin Allah ke zartar da shi wala mashi'ata lil ibadi illa ma sha Allahum su ɗan adam ba su da damar su yi wani abu sai abin da Allah ya ga dama saboda haka sai dai kai wahalar da zaka yi amma abin da kaga yayi tasiri to Allah ne ya ga dama fama sha Allahum kana wa ma lam yasha lam yakun abin da Allah ya ga dama shi yake tabbata abin da Allah bai nufi ba zai tabbata ba ya hadi man yasha'u Allah ke shiryar da wanda ya ga dama wa ya'sim ya bashi tsaro wa yu'afi ya bashi lafiya in ka samu lafiya to daga wajen Allah ne idan ka ga ibtila'i ya same ka daga wajen Allah ne idan Allah ya jefa ibtila'i ga bayi kar ka dauka zalunci ne la adalci ne idan ya ba da zaman lafiya ga bayi kar ka dauka Allah ya fifita su ne la fadlan falalaci wa yudillu ya yasha'u wa yafzudu wa yabtali adlan Allah shi ke batar da wanda ya ga dama Allah shi ke kaskanta wanda ya ga dama Allah yake jefa bala'i ga waɗanda ya ga dama amma duk wannan Allah yana yin sa ne akan adalci saboda ka ba zalunci bane wa huwa muta'alin anil abudadi wal andadi la radda liqaba'ihi babu wanda ya isa ya tunkuda hukuncin Allah wala mu'aqibal hukmihi babu wanda ya isa tuhumci abinda Allah ya wato ya tsara abinda Allah tabaraka ta'ala ya tsara baka isa kai tuhuma ba wala galiba li amrihi kuma babu mai cin jaye akan al'amarin Allah sai al-Imam Tahawi yace amanna bi zalika kullihi mu salaf mun yadda da wannan gaba daya wa aikanna kuma mun tabbata anna kullum min jiki. duk abin da aka karantar da motsin nan daga wajen Allah ne manzon Allah ya faɗi gaskiya saboda ka abu na biyu shine wanda zamu fahimta dole ka mai da al'amarinka ga Allah tabaraka wa ta'ala idan akwai cutar da ta same ka kana fama da jinya ko da magani kake sha zuciyarka tafi yadda da cewar sai Allah ya ga dama za ka samu waraka Kar ka zuciyarka ta ta'allaka da wannan magani da kake sha idan aka waye gari zuciyarka ta koma ta allaka da wannan magani shirka ce Allah shi tare mu abu na ƙarshe wanda muke samu cikin aya guda da Allah ya magana akan annabi ayyub alaihi salam in ka dubi ayar wato tasirin addu'a bi ma'ana addu'a tana da tasiri addu'a tana da tasiri annabi ayyub alaihi salam ya fama da cuta amma da addu'a Allah ya ba shi lafiya ta dalilin addu'a Allah tabaraka wata'ala ya bashi waraka saboda haka sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi magana akan magani magani ya tabbatar mana baya wato ba lalle bane ya warkar da ciwo sai an dace ko amma da annabi ya tashi magana akan addu'a fa manzo Allah yace inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil ita addu'a tana amfanar cutar da ta sauko musibar da ta sauka addu'a tana amfanarta musibar ma da bata sauko ba addu'a tana amfanarta kaga kenan ita addu'a ba ta faduwa duka idan da kai ta akwai riba saboda haka yasa muke cewa idan musiba ta samu kasa wace magani ya kamata musulmai su rike mafi karfi ita ce addu'a don addu'a ita ce ba yanda za a yi kayita ba a ci riba ba amma maganin ba ba lallai bane yana karkashin mashi'atullahi tabaraka wa ta'ala fama sha'a kana wa ma lam yasha lam yaku wani garkuwa da muke ganin za mu ɗauka mu bar addu'a wallahi shirme ne mun saba ma aƙidar salaf babban magani shine addu'a saboda haka yasa lokacin da manzon Allah ya faɗi wannan a hadisin Abdullahi dan Umar sai manzon Allah ya ce fa alaikum ibadallahi bid-du'a'i ya ku bayan Allah ku yi riko da addu'a ya ku bayin Allah ku riko da addu'a saboda manzo Allah yace ita addu'a tana amfani game da bala'in da ya sauko cutar da ta sauko kuma tana amfani da cutar ma da bata sauko ba kuma wannan hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3402 irin wannan hadisin eh, riwayarsa ta zo daga Aisha sannan an samu hadisi wanda ya zo da wannan ma'ana mawqufan ala ibni abbasin sannan akwai hadisi da ya tabbata marfu'an wanda ya zo ta riwayar sauban yana silsilatu sahiha hadisin 154 ya tabbatar maka ba a hada addu'a da magani addu'a tana gaba da magani wannan shine abin da sunnar manzon Allah ta yi mana ishara akai dan shi magani ba lallai bane ya tasiri amma addu'a fa lallai ka'ida ne za ta yi tasiri abin da manzon Allah ya tabbatar mana akwai musibar da bata sauko ba ma idan kai addu'a sai addu'an ta tare musibar ba za ma ka sauko din ba ce kenan idan ma akwai maganin kaddara menene addu'a ce amma cikin ikon Allah sai muka gabatar da muka ɗaukaka kaskantacce aka kaskanta mai ɗaukaka Allah shi kare mu to mu je aya ta gaba فارتجبنا له فكشفنا ba bihi min dur. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين النبي أيوب عليه السلام يا dade yana جنيا amma cikin ikon Allah bai samu sauki ba sai da ya addu'a wadda shi ke gwada maka addu'a ita ce gaba da haka yasa shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam babu yanda za a yi a yi ciwo manzon Allah bai hada da addu'a ba kuma addu'ar ma mai sauki me manzon Allah yake karanta ma iyalansa falaki da nasi saboda ya yarda maganganun Allah ne ya yarda akwai waraka a tare da su mu kuma yanzu fa mun raina su idan ka ce karanta falaki da nasi wannan zazzabin zai warka kai haba sai an hada da asibiti ai ko shi yasa ba tasiri manzon Allah bai ki a sha magani ba ya ma yi umarni amma duk da haka annabi bai taba barin addu'a ba manzon Allah bai taba daina addu'a ba a gidansa lokacin da annabi ayyuba yayi addu'a sai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa an gama kaga duk shekarun da aka yi ana shan magunguna ba su tasiri ba yanzu da aka ce annabi ayyuba da Allah ya nufi zai roki Allah yana roƙon Allah fastajabna lahu sai muka amsa masa muna amsawa fakashafna ma bihi min durr sai muka yaye mar wata cuta da take tare da shi bana shakka wallahi da kasan nan yau za mu koma mu roki Allah tabaraka wa ta'ala a rana guda Allah zai kawo mana da kowane bala'i abu ne da Allah ya faɗa cikin alkur'ani to amma addu'ar mun ɗaukaka ta ko mun kaskanta an kaskantar da ita ba addu'ar aka damu da ita ba saboda haka ibadar ma an kaskanta ta ne aka ɗaukaka magani yanzu magani shi ke da daraja ko saboda haka za ka tafi da walwalar ka ba ko ba ne tsare ka za ka je famasi ka sai magani za ka sai magani a kowane birni a duniya saboda yanzu misalan ba daga sunan wanzan Allah ba ne ba daga alƙur'ani muke misali ba da turai ake misali saboda haka za ka shiga kowane famasi me yasa saboda akwai magani mun bar babban magani shi ne addu'a sai aka kaskanta shi Allah ya samu farka annabi ayyo ya roki Allah me Allah ya ce yace shafna ma bihi min sai muka yaye mar cutar da take tare da shi bayan ma Allah ya yaye masa cutar ka zura tattalin arzikinsa da ya lalace sai da Allah ya mai da mishi kaga iyakar abin da Allah ke so gare mu shine mu yadda da shi mu yadda da hukuncinsa mu yi imani ba na ƙarya ba to duk abin da muka rasa Allah zai da mana kaga bayan Allah ya warkar da shi wa atainahu ahlahu muka bashi iyalansa wa mislahum ma'ahum bayan ma iyalan mun ninka mar da wasu iyalan kaman su rahmatan min indina wannan wata rahama ce daga wajen mu wa zikra lil tunatarwa ne ga masu bautan Allah ashe tunatarwa ne gare mu ko tunatarwa ce gare mu a nan akwai kuskuren da wasu zaka ga suna yi a littafan tafsiri aka ce Allah ya ba mu annabi ayyuba iyalinsa wa mislahum ma'ahum da kwatankwacin tare da su a wasu littafan tafsirin sai a ce maka ai saboda tsananin jinyar annabi ayyub yaransa sun mutu iyalansa sun mutu saboda aka ce Allah ya raya su sai ya kara mar da wasu wannan ba daidai ba ne saboda babu kalmar rayawa a wannan aya aya ta biyu da Allah ya magana akan haka shi ita ce ta 43 a suratu sa Allah madaukaki ya ce wa wahabna lahu nan ya ce wa atainahu amma a can ya ce wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra li ulil albab <coughs> Allah madaukaki ya ce mun yi masa kyauta mun yi masa kyautar iyalansa wa mislahum ma'ahum da kwatankwacin iyalansa a tare da su rahmatan minna wata rahama ce daga wurinmu su kaga bambancin ayat suratu sad da ayat suratul anbiya anan suratul anbiya Allah madaukake ce wa atainahu amma a suratu sad yace wa wahabna lahu ba shakka duk ma'anar kyauta ce idan aka ce kalmar alwahabu tana nufin Allah ya baka ba ma ka nema ba ba tare da ka nema ba sai Allah ya baka amma shi arziki sai ka nema Allah ce baka amma inda aka kawo kalmar alwahabu baka ma nema ba ne Allah zai baka kaga annabi ayyub ba ma nema yayi ba sai Allah ya maida masa iyalansa wa mislahum ma'ahum da kuma kwatankwacin su tare da su nan ma yace rahmatan minna kamar yadda ya faɗa a can rahmatan min indina wa zikira lil ya yace tunatarwa ga masu ibada wallahi yana da kyau mu ɗauki ayan nan guda idan ma akwai ayar da ya kamata duniya ta yi aiki da shi a yau ni ina ga kamar wannan ce ko فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به من در وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا wa zikira lil abidina idan mun shiga cuta muka koma ga Allah ne zai faru da farko Allah ya ce zai kama na biyu zai mayar mana da asara na uku zai ninka mana alkhairi fiye da na da shi yasa ya ce zikira tunatarwa lil abidina ga masu bauta don babu mai yadda da wannan sai bawan Allah wanda zuciyarsa ta riga ta yarda da ƙarya ba zai yarda da wannan ba ce ka haba yaushe kuma dan an ji tsoron dan an koma addu'a za a samu ba zai yarda ba amma mumini ya yarda mumini ya sani ba mai yaya damuwa sai Allah yau idan gwamnati ta yi aiki da wannan wallahi duk musibar da muke ciki Allah zai kawar mana da ita sannan Allah zai maida mana asarar da duk aka yi a lokaci guda saboda yadda da Allah wanda ya nuna maka shi Allah in ka kusance shi to daɗin ni'ima ne in ka nisance shi fa daɗin shiga uba ce da azaba saboda ba za ka samu komai ba sai da yadda shi wannan yana da ta'alikin da ibn al ya yi game da tafsirin al in ka dubi tafsirin jallalai shi ya kawo wannan bayani yana cikin tafsirin suka zo da wannan akan cewa iyalan annabi ayyuba sun mutu la wato shi Allah bai ba mu labarin annabi ayyubu kamar tatsuniya ba duk wani labari da ka ji game da annabi ayyuba matansa kaza sun yi kaza waye duk ƙarya ce iyakar abin Allah ya faɗa kenan a cikin alkur'ani babu ma hadisi daga manzon Allah wanda annabi ya bada labari game da annabi ayyub alaihi salam ba kuma su sahabbai ba sa tuhumar Allah da manzon shi idan Allah ya tsaya akan magana sahabbai ba su neman kai iyakar abinda Allah ya gaya mana annabi ayyub alaihi salam <clears throat> ya samu wata cuta wannan cuta ta shafi ransa wannan cuta ta shafi tattalin arzikinsa wannan cuta ta raba shi da iyali kuma Allah ya tabbatar mana da annabi ayyuba ya roki Allah me ya faru Allah ya yaye masa cutan ya mayar masa da iyalin ya ninka masa asarar da ya ce kuma tunatarwa ne da masu bautan Allah a suratu sa ya ce zikira li ulil albabi tunatarwa ne ga masu hankali ashe kaga masu hankali su zasu su gadi saboda haka ba wai Allah ya raya wasu da sun mutu bane babu wata aya da aka ce Allah ya raya ma annabi ayyub alaihi salam wasu daga cikin iyalansa waɗanda suka riga suka rasu wanda shine bayanin da ibnu usaymin yayi yace fa ja'ala al-mu'allif al-hibata bi ma'na al-ihya shi abinda Allah ya faɗa yace wa wahabna lahu ahlahu wahabna kuwa ba ahayaina lahu bane la na lahu kyauta ce li'anna al a hataju ila thubut al-imata min qablu kafin a ce Allah ya raya sai an ce Allah ya kashe babu inda Allah ya ce ya kashe ma annabi ayyuba iyalansa amma hakika idan mutum musiba ta same shi mun riga mun sani ba duk mace ke iya zama da shi ba za ka samu kana da mata wata matar ba ta iya zama da kai idan musiba ta same ka sai ta rabu da kai musiban nan ko ta cin bayan arzikinka ko kuma a rashin lafiya ne na jinya wato ita tana zama da kai ne saboda rayuwar ta yi daɗi idan har ta canza to ba za ta zauna da ita ba maza ma ana samun irin su ai yana zama da mace ne saboda tana da kyau ko saboda wani riba da yake samu amma da zaran yanayin ya canza sai rabu da ita to wannan ba wai tsari ne wanda yake annabawan Allah sun tafi a kai shi ba saboda haka shi Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin annabi ayyub akan cewa lallai iyalansa sun rabu da shi ba abin mamaki ba ne iyalansa sun rabu da shi tun da hadisin manzon Allah ya tabbatar mana akwai annabin da ya yi wa'azi duk duniya ma ba wanda ya bi shi haka ya tafi ko ta dai ba wanda ya kai annabi iya wa'azi amma wallahi duk iya wa'azinsa haka ya mutu ya tafi ya ba kowa a kafirci akwai annabin da ya yi wa'azin amma an samu mutum da ya tak ya bi shi ba mamaki matan shi ne wani kuma an samu mutum biyu ba mamaki matarsa da ɗan shi ba mamaki ma ba a gidan bari haka manzo Allah ya faɗa mana cikin hadisi to saboda haka annabi ayuba da yayin ciwo Allah ya tabbatar mana iyalansa sun guje shi amma da Allah ya warkar da su ya warkar da shi ya mayar masa da iyalansa kuma Allah ya ƙara masa ni'ima akan tada ya ninka mar ni'ima saboda kawai ya yarda da Allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ce babban jarabawa da take ga yan adam shin za ka yadda da Allah ko za ka dogara da dabararka domin da yawa in ka lura ita duniya a yau ta fi dogaro da ilimi wato abin da iliminmu ya ba mu mun yadda da shi amma maganar Allah ba ba za a yadda da shi ba to mu muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan jefan sunnar annabinsa eh, ya sa muna cikin waɗanda za su yarda da maganar Allah da ta manzon shi ya ci gani? to za mu dakata haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah madaukaki ya gafarta mana kurakurai akwai mutane da suke aiko tambayoyi insha Allah za mu riga amsawa kaɗan kaɗan ah, kuma wasu suna neman addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi addu'o'inmu Allah ya karbi ibadarmu Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya sa zuriyarmu ta yi albarka Allah ya haɗa mu gaba da gidan aljanna Allah ya kyauta ƙarshenmu. mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تفوز به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك